bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yi wa Allah ta'ala madaukakin sarki godiya da ya sake ba mu dama ya ara mana lokaci ya bar mu da ranmu da lafiyar mu zuwa wannan lokaci a cikin wannan wata mai albarka watan Ramadan da wannan shekara ta 1435 kamar yadda muka saba a cikin kwanakin wannan wata muna rayuwa ƙarƙashin inuwar alkur'ani tare da sauraron karatu da tafsirin wasu ayoyi kamar yadda aka saba annabi sallallahu alaihi wa sallama shi karan kansa a cikin wannan wata yana ƙara ƙaiminsa dangare da bibitar alkur'ani kamar yadda ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisin abdullahi dan abbas muna yi wa Allah ta'ala godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masallacin gwallaga a nan cikin garin bauchi a jihar bauchi yau ɗaya ga watan ramazan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama biyar. game da kuka sani a baya a tafsirin da ya gabata na waccan shekarar muna cikin tafsirin suratul isra sura da ta sauka tana bayani akan matsayin annabi sallallahu alaihi wa sallama da tabbatar masa da annabci da kuma tabbatar da cewa alkur'ani mu'jiza ce daga Allah da kuma bayar da dalilai daban-daban iri-iri waɗanda suke tabbatar da cewa Allah ta'ala guda ɗaya ne shi ne wanda ya cancanta bauta masa ba wani ba hakanan da ainihin faɗar irin mahasin kyawawan abubuwa waɗanda shari'ar musulunci ta ƙunsa waɗanda suke tabbatar da zaman lafiya da adalci da kwanciyar hankali da sa'ada ga rayuwar ɗan adam da sura tana kunshe da wa'azuzzuka daban-daban kamar yadda muka yi bayani a farkon karatun ita wannan sura suratu isra muka bayyana muka saba a kowace a kowane lokaci wajen tafsirin ayoyin da mukan saurari karatunsu daga dan uwa mala abubakar Allah ya ƙara masa lafiya mukan bi tafarki na magabata wajen tafsirin ayoyin da muka saurare su tafarkin gwama ayoyi da junansu abinda malamai suke kira tafsirin qur'ani bil qur'an sannan tafsirin qur'ani bis sunnatin nabawiyya sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama domin ne Allah ta'ala ya ce litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim shi Allah ta'ala ya ɗorawa wato alhakin yin bayanin abin da Allah ta'ala ya saukar a cikin alkur'ani da haka sunnarsa tana bayanin abin da alkur'ani ya zo da shi sannan magaganin sahabbai waɗanda su suka zauna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama su suka san dalilan da suka sa aka saukar da wasu ayoyi na cikin alkur'ani don haka su suka fi kowa fahimtar alkur'ani sannan tabi'ai sannan waɗanda suka biyo bayansu sannan sauran malamai na tafsiri waɗanda suka yi bayani da sharhi akan ayoyi na alkur'ani saboda haka mu ma ba ma fita daga cikin wannan tsarin wannan manhajin nasu yayin da muke kallon wasu ayoyi da muka karanta ko muke bukatar tafsirinsu kamar yadda muka ce tafsirin da ya gabata ko a shekarar da ta gabata muna cikin suratul isra kuma tsaya akan aya ta 17 wa kam ahlakna min alqurun min ba'di nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira da haka zamu tashi fadar Allah man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid bismillah malam a'udhu billahi minash الشيطان rajim بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا جهنم يصلاها يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وسعى لها سعيها هو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا الله تعالى يقول من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد man kana yuridu al'ajilata duk wanda yake nufin mai gaggawa ita ce duniya ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid sai mu gaggauto masa a cikin ita duniyar abinda muka so ga kuma wanda muka yi nufi thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura sannan mu sanya jahannama ita ce gurin da zai shiga mazmuman yana abin zargi yana kusashe madhura yana abin kora wato korarre wa man arada al-akhirata wa sa'a sa'yaha wanda kuma ya nufi lahira kuma yayi aiki irin aikin ta domin ita wa mu'min kuma alhalin yana mu'mini fa ulaika kana sa'yuhum mashkura to waɗannan su ne waɗanda aikinsu yake abun godewa waɗannan ayoyi guda biyu da ayoyin da za su zo gaba kamar ƙarin bayani ne ubangiji ta'ala yake yi dangane da ayoyin da suka gabata ayoyin da suka gabata Allah ta'ala ya faɗa mana cewa kowane ɗan adam shi zai ɗauki alhakin aikinsa wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura kowane ɗan adam za mu rataya masa aikinsa ko kundin aikinsa a wuyansa wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura ranar gobe kiyama kuma mu fitar masa da littafin sa da zai sadu da shi a bude a baje a gaban sa domin ya karanta abin da yake ciki sannan ubangiji ta'ala ya ainihin nuna cewa kowane dan adam ba tilas ake yi masa ba kuma ubangiji ta'ala ya jingina kowa ga aikinsa manihtada fa inna ma yahtadi li nafsi wa man dalla fa inna ma yadhillu alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra ubangiji ta'ala ya nuna cewa kowanne ya dogarar da shi ya jingina shi zuwa ga aikinsa wanda ya shirya wanda ya shirya to ya shirya ne dan kansa wanda ma ya bata dan kansa ya bata sannan ubangiji ta'ala ya nuna cewa ba azzalimi ne shi ba da zai yi wa mutane ba zata ya kama su ba tare da ya yanke musu hanzari ba ta hanyar gaya musu abin da yake so don su aikata ko faɗa musu abin da baya so don su guje shi to ba kunna na hatta nab'atha rasula ba za mu yi wa kowa azaba ba ba za mu yi wa kowa azaba ba har sai mun aiko da manzo sai manzo ya zo da sako daga Allah saƙon da ya kunshi bayanin abin da Allah ta'ala yake so dan shi ɗan adam ya yadda ya aikata da abin da baya so dan ɗan adam ya guje ma wannan idan ɗan adam ya samu wannan saƙo kuma ya bijire to a lokacin ne duk abin da ya same shi shi ya jawo kansa wa ma kunna na hatta ba'asa rasula to sai kuma ubangiji ta'ala a ƙarshe sai yake rufe waɗannan ayoyi ta hanyar ya gaya wa mana cewa mutane manufofinsu dangane da ayyukan da suke yi sun kasu gida biyu akwai waɗanda suke da kyakkyawar manufa akwai waɗanda suke da mummunan manufa akwai waɗanda suke yi don Allah akwai waɗanda suke yi don duniya akwai waɗanda suke neman yarda Allah akwai kuma waɗanda ba su damu ba ko da Allah zai yi fushi da su za su yi abin da ransu yake so Allah ta'ala ce man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid wanda ya kasance yana nufin al'ajilata mai gaggawa wato wanda bukatarsa manufarsa kokarinsa faɗitashinsa, duk wata rikita-rikitarsa da yake a duniya abinda yake so ya samu wannan ta gaggawa dinnan mai sauri dinnan ita ce duniya Allah ta'ala ya sifanta duniya da al'ajila wato wacce take mai gaggawa saboda abinda zai sa abinda masu nemanta suna neman wani abu ne da suke son su same shi da gaggawa ba za su iya jira har aje lahira ba suna ga cewa ubangiji ta'ala ya gaggauto musu da sakamakon su kawai abinda duk suke so kawai su samu a nan duniya sannan ubangiji ya kira ta al'ajila saboda mai karewa ce abinda yake cikinta kawai na ɗan lokaci ne amma zai wa gari babu shi ko kai da Allah ta'ala ya gaggauto maka ya baka ubangiji ta'ala ya raba ka da duniyar gaba ɗaya ko kuma ya barka a duniyar amma ya raba ka da abinda ya baka saboda haka abinda za a samu a duniya ajil ne da gaggawa ne amma kuma za'il ne mai gushewa ne shi yasa Allah ta'ala ya sifanta waɗanda ba su yi imani da Allah da ranar lahira ba da cewa suna son ne gaggawa dalla bal tuhibbuna al'ajilata wa tadharuna Ya yace kalla hakika kuna dai son al'ajila wanda mai gaggawa amma kuna barin lahira Allah ta'ala ce inna haula yuhibbuna al'ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila ce waɗannan dinnan da ake magana akan su kafirai suna son wannan mai gaggawar amma kuma suna barin a gaban su akwai wani ne mai nauyi shine ranar gobe kiyama Allah ta'ala ce man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid wanda duk yake nufin ya kasance yana nufin mai gaggawa za mu gaggauto masa fiha a cikin ita duniyar a cikin wannan mai gaggawar sai mu gaggauto masa ta hanyar mu bashi ma na sha'o abinda muka ga dama liman nuridu ga wanda muka yi nufi wato za mu ba wanda muka ga dama abinda muka ga dama sun maja'alna da hu jahannama ya sulaha mazmuman madhura sannan mu sanya masa jahannama da zai shige ta ya ƙuna da rutatta mazmuman yana ainihin abin zargi madhura yana korarre wato kusashe korarre wanda za a kushe masa sannan kuma wanda za a kore shi daga rahamar ubangiji ga wannan ayar tana nuna cewa ubangiji ta'ala idan mutum ya nuna duniya yake so baya tunanin lahirarsa ya nuna gaggawa yake yi ya samu sakamakonsa tun anan ya nuna cewa ya yadda a bashi abin da zai kare ko da ko zai rasa abin da zai dawoma to ubangiji ta ala ce ajalla lahu sai mu gaggauto masa mu bashi din amma ubangiji ta ala sai ya sa kaidi sai ya sa sharuɗa guda biyu Ya ce ma na sha'u farko abinda muka ga dama ba wai abinda shi yake so ba abinda yake bukata ba abinda mu muka ga dama mu bashi saboda haka in yana son abu goma muna iya bashi tara muna iya bashi takwas in mun ga dama mu mu bashi daya sauran duk mu hana shi saboda haka ma na sha'u za mu bashi ba ma ya sha'u ba ma nuridu za mu bashi ba ma yuridu ba yuridu almar'u an yuta munahu wa yaba Allahu illa ma yuridu kullum mutum fatansa ya samu biyan bukatarsa amma Allah ta'ala yana bawa mutum abinda shi yayi nufi ne ma yuridu ma nasha'u liman nuridu sharadi na farko abinda muka ga dama za mu bashi zai roƙi lafiya ya roƙi arziki ya roƙi sarauta ko milki ya roƙi ɗaukaka ya roƙi matsayi amma mun tashi abinda muke so za mu bashi ya roƙi ya samu arziki irin dawa ne ya zama ɗaya daga cikin masu arziki na duniya ko na afirka mun ga dama ko mafi arzikin ƙauyensu ba za mu bashi ba muka ga dama sai mu hana shi Sharaɗi na biyu ce liman nurid ga kuma wanda muka ga dama muka zaba saboda ka ba sharadi bane dan yana da irada ta duniya ba lalle bane mu bashi muna iya bashi muna iya hana shi mu muke zaben wa za mu ba sannan mu muke tantance abinda muka ga zama mu bashi fi qadarihi wa nau'ihi wa jinsihi wa muddatihi abin nan gwargwadon ya za mu bayar mu za mu tantance wannan inji Allah sannan nau'in abin da za mu bashi cikin abubuwan da yake so yana son kaza da kaza da kaza da kaza yana son gida yana son mota yana son aure yana son ya'ya to mu kuma mu za mu duba mu ga me za mu bashi a nan me za mu hana shi ko za mu bashi duka nau'in abin da za mu bashi mu za mu tantance haka nan mudda iya lokacin da zai yi ko dai yana roƙa ko yana morar abin mu za mu tantance lokacin da zai mori abin muna iya bashi ya mallaka mu bashi kuma jinkirin yadda zai mori abin muna kuma iya bashi abin kuma mu hana shi samu lokacin da zai mori abin Da daga ubangiji ta'ala shi yake bayarwa ga wanda yake so ga wanda ya zaba ga wanda ya yi nufi sauraka wannan sharaɗin ubangiji ta'ala ya kawo su a nan cikin suratul isra cikin suratul hud ubangiji ta'ala ce man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yunqasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun a suratul hud ubangiji ta'ala bai faɗi waɗannan sharuɗan guda biyu ce man kana yuridu alhayata ad-dunya wanda duk yake nufin rayuwar duniya wa zinata da kawatta kawace kawacen ta kyalkyalinta nuwaffi ba a'malahum fiha sai mu cika musu ayyukansu a cikin duniya din wa hum fiha la ba za a tauye musu komai ba a can ubangiji ala bai sanya <coughs> sharadi ba bai sanya sharadi ba sai ce ni nuwaffi ilaihim a'malahum bai ce liman Sha'u ba bai ce liman nuridu ba haka nan inda Allah ta'ala ke cewa man kana yuridu harsal akhirati nazillahu fi harsa wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib cikin suratul shura anan ubangiji ta'ala da ya faɗa nan ma bai sanya sharafi ba ki wanda yake son wato ya ci gajiyar duniya ya more wa duniya sai mu bashi daga da ya lahira na zillahu fi hadzi sai mu kara masa a cikin nomansa da ainihin aikinsa sai mu kara masa ma sama da yadda yake so wanda kuma amfanin duniya yake nema mun kana yuridu harsar duniya nu'tihi minha za mu bashi daga ciki wa ma lahu fil akhirati min nasib amma ya kwana da sanin cewa fa ba ya da wani rabo a lahira ya cinye rabansa anan saboda zuciyar tashi ya allaka ta ya rataya ta ga duniya ne babu Allah tunda baya nufin Allah to za mu bashi a nan din nu'tihi minha kaga anan ba ubangiji ta bai faɗi sharadin da ya faɗa ba man nasha'u man nurid ma nasha'u man nurid bai faɗa ba anan Kamar malamai suka ce wannan sharadin da aka faɗa a wannan sura suratul isra za ka hararo shi lokacin da kake fahimtar waɗancan ayoyi wato waɗannan wannan sharaɗin za ka dawo wato ka ƙara shi a nan a nan ma da ba a faɗa ba kamar an faɗa ɗin ne nan ma ba na sha'uɗin ne liman nurid abinda muka ga dama za mu bayar kuma ga wanda muka ga dama za mu ba mu duba ubangiji ta'ala a waccan aya ce man kana yuridu harsar duniya sai ce nu'tihi minha minha min da wannan kaidi min to duka duba fa duk duniya da abin da yake cikinta duk kyalekyalanta da jin daɗinta da moriyarta da tarkacenta gaba ɗaya idan ka kwatanta shi da wata ni'ima komin ƙanƙantarta ta ta lahira duniya nan ba komai bace gaba gaba ɗayanta in ka kwatanta ta bi aqallin na'imi fil akhirah to amma duk da haka Allah ya ce ita kanta a duniyar dan bantaro maka za a yi da fa an baka duka ba za ka zama ka samu mafi wato mafi kankantar abinda mafi kankantar dan aljanna ya samu ba da za a baka dukanta to kuma duk da haka Allah bai ce zai baka duka duniyar ba sai ce min ha ce wa balahu wufin akirati bin nasi amma a lahira ba fa da ba fada ya rabu to kaga ashe babu asarar da ta kai mutum ya yadda cewa ya yi asarar lahira saboda a bashi wani abu na duniya ya sayar da lahirarsa saboda duniyarsa babu asarar da ta kai wannan wannan shine al-khusranul mubin asara wacce ke karara da babu wacce ta kai ta sannan mu duba a cikin ayar ubangiji ta'ala ce man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid kaga ashe akwai wanda zai zai so ya samu la ya samu duniyar ita mai gaggawa din zai so ya same ta Allah ta'ala kuma ya cika masa burin sai ya bashi ko da zai asarar duniya dahirarsa akwai wanda zai so ya samu duniyar ya mato a kanta ubangiji ta'ala ya bashi wani bangare na abin da yake so ba duka ba kuma amma ya yi asarar lahirarsa akwai wanda zai ya zuciyarsa a kan duniyar ya mato a kanta ya rufe idansa kuma Allah ya hada shi kuma rahila ya asara ba dole bane idan ya an samu iradar kuma a samu abin da aka yi iradar abin da ka nufa ka a iya samun iradar a zuciya da kwalla faransa a kan duniya ɗin kuma ya rasa mutum nawa ne aka gani rayuwarsa ta kaf ya ƙare ta akan neman duniyar ko bai samu ya manta Allah ya manta ranar lahira kamar bai yarda da ita ba bai samu komai bukatarsa ba saboda baya cikin liman nuri din da Allah ya ci amma ƙarshe sun baje Allah da lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura sannan mu sanya jahannama ita ce zai shiga mazmuman yana abin zargi wato ana ambatansa da mafi munin ayyukansa sannan maduhura yana abin nisantarwa abin kora daga rahamar Allah sannan Allah ta'ala sai faɗi kisimi na biyu to man arada akhirata wanda kuma ya nufin lahira wa ta'alaha sa'yaha ya yi aiki irin aikin ta domin ita fa'ula'ika kana sa'ayuhun mashkura to waɗannan su ne aikinsu yake abin godewa wannan su ne ismi na biyu waɗanda suke nufin Allah da ranar lahira da aikinsu a ranar akhirata wasa ta sa'yaha ya nufi lahira kuma ya yi aiki don lahira ɗin kuma irin aikin lahira ɗin wa huwa mu'min yana kuma mai imani Allah ce fa ulaika kana sa'yuhum mashkura wannan sune ismi na biyu in kana yuridu harsal akhirati nazillahu fi harsi duniya lahira yake nema to ubangiji ta'ala sai ya ƙara masa ya bashi ya ƙara masa kuma wannan ba yana nuna cewa shi ba zai rasa duniyar ba ubangiji ta'ala zai bashi duniyar zai bashi duniyar in ya ga dama sannan kuma ya bashi lahira akwai annabawa waɗanda suka yi sarauta ba ma ƙanƙarwar sarauta ba suka sarauci duniya ba ma mutum ɗan adam kaɗai ba har da aljanu annabi sulaiman rabbi gifirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab ne Allah ta'ala ya bashi mulkin da ba wanda aka bawa irinsa kuma bai rasa bai rasa lahirarsa ya bashi a duniyar kuma a lahira yana daga cikin annabawan Allah na gaba-gaba da za su shige a aljanna annabi dawud shi ma Allah bai bashi mulki ba wa qatala dawud jalut wa atahu Allahu mulka Allah ya bashi mulki ya sanya tsuntsaye idan ya zauna yana tasbihi yana ambatan Allah tsuntsaye su kewaye shi suna yi tare da shi har alkiyama ta tashi ba wanda zai samu wannan matsayi a cikin annabawan Allah akwai wanda Allah ya ba su wadata irin su annabi Ibrahim irin su annabi Ayyub Allah ya ba su wadata haka nan a cikin salihai waliyan Allah cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai waɗanda Allah ya ba su wadata kuma suna cikin al'asharatul mubajjaruna bil janna ga su nan a cikin a duniya din ubangiji ta'ala ya luwata musu ya shimfiɗa musu ya farara musu arzikinta sannan kuma a lahira tun a nan duniya an ba su ainihin tikitinsu na shiga aljanna irin sayyidina abubakar irin sayyidina uthman irin su sa'ad ibn abi waqqas irin su abdurrahman ibn auf duk suna cikin asriya'us sahaba irin su zubair ibn al-awwam irin su talha ibn ubaidillah wadannan duk suna cikin kuma asharatul mubashshirun bil janna da Allah ya ce wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha kakkaza cewa ba wani abu da za su samu na duniya a'a ubangiji Allah zai iya ba su to amma su zuciyarsu ba wannan bane zuciyarsu ba wai duniyar ce a zuciyarsu suna iya haƙuri da komai saboda Allah waɗannan da na ambata irin sa'ad ibn abi waqqas irin sa abdurrahman ibn auf tun suna maka dama masu wadata ne amma da aka zo hijira dawa suka yi alfuqara almuhajirina suka dawo ba su da komai saboda ƙuraishawa a zaliman ƙuraishawa sun ƙwace musu dukiyoyinsu sun haƙura sun bar musu sun gudo madina da addininsu Allah ta'ala ya kuma musanya musu da abin da suka rasa ko mafi alkhairin ma abin da suka rasa ya dawo musu da abin da suka rasa ya kuma ƙara musu kamar yadda ya faɗa dangane da annabi dawudu nahu ahlahu wa mislahum ma'ahum aka ba su aka tsara musu saboda haka kada mu fahimci man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha ana nufin kawai shi wannan kismi na biyu wanda Allah ta'ala ya yaba yace waɗannan su ne ake godewa aikin su kada mu fahimta kamar ana nufin su babu duniya babu wato neman abin da za su ci su sha ko su taimaki addini Allah ta'ala zai iya ba su amma a sani ba su rataye zuciyarsu da wannan ba hadisi ya tabbata cikin sunan ibn majah da da sahih ibn hibban hadisin zaid ibn thabit wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa man kana fi dunya hamma farraqa Allah alaihi shamlahu waja'ala faqrahu bayna aynayhi wa lam ta'tihi min ad-dunya illa ma quddira lahu wa man kanat al-akhiratu niyyatuhu jama'a Allah lahu shamlahu وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة منذ صلى الله عليه وسلم يتي وأن الدنيا تي أزوتي يسا وأن همسا كذر كذر دنسا دعكا دنيا يكي ينسا التي فرق الله عليه جمعه sai Allah ya tarwatsa masa lamarinsa da jama'arsa kullum ka gan shi a hargitsa a yamutse babu nutsuwa tare da shi yau yana kokawa da waɗancan gobe yana kokawa da yaransa jibi da za ta da ƙannansa kullum yana kuka waɗannan sun cuce shi waɗannan sun ha'ince shi waɗancan suna masa zagon ƙasa ga duniyar ya samu amma babu nutsuwa farraka Allahu alaihi jama'u waja'ala faqrahu baina aynai Allah ya ajiye talauci a gaban idansa menene ma'anar ya ajiye talauci a shaytanu ya'idukumul faqra duk sanda aka yi shela aka ce a taimakawa addinin Allah ko a taimakawa mai neman taimako ba zai iya fitarwa ya bayar ba don tunaninsa in yana bayarwa zai kare saboda haka tunanin talauci ba zai rabu da shi ba ba zai rabu da zuciyarsa ba kullum ganin talauci yake sannan sai ya fi shan wahala kai da baka kai shi samu ba baka kai shi tarawa tara abin duniya ba amma ka fi shi hutawa sai a gaya maka a kullum kila bai fi eh, baccin awa biyu ba wani ma a ce kwana uku ba bai yi bacci ba yana can suna mitin wani kamfaninsa can wata ciyarsa ta ruguje ya za a can wani kamfaninsa ana lissafin abin da aka samu da ribar da aka ci can kaza saboda aka daga ya sauka nan ya tashi ya tafi can da ya kwana uku bai rintsa ba kai kuma kana nan kana ta shararar baccinka hankalinka a kwance sannan walam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba la ba zai samu wani abu na duniya ba sai gwargwadon abin da aka rubuta mishi ba fa zai wuce iya abin da Allah ta'ala ya riga ya lissafa cewa wannan shine rabansa ba ba zai wuce wannan ba duk balahirar da bala'in da zai yi iya iya gejin da ubangi ta'ala ya rubuta cewa shine gejin sa ba zai tsallake shi ba amma ɗaya bangaren annabi ce wa kana bil akhiratu niyyatuhu wanda niyyarsa a zuciyarsa lahira sai ke tunani duk faɗi tashinsa duk kujuba kujubarsa baya manta da lahirarsa ko me zai yi yana tunanin lahirarsa duk abin da zai wargaza masa rayuwarsa ta lahira zai bashi kowace irin riba ake hararowa cikin abin saboda niyyatahu akhiratahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jama'a Allah jama'a Allah lahu shabdahu annabi tattara masa Allah ce tattara masa jama'arsa ga shi ana son sa ana haba haba da shi ana kaunarsa duk inda ya wuce ana masa addu'a sannan kuma duniyar ta zo masa gadan gadan tana turmusa hancinta a ƙasa kaga ashe ba wai za a hana shi duniyar bane dan kakan dauka ko ayoyin suna nufin duk wanda yake nufin lahira to ba ruwan shi da zuwa kasuwa ba ruwan shi da neman kuɗi kai ya nemi aiki kai ya komai kawai ya je ya tsuguna a cikin ya tsuguna a cikin masallaci ya kebe guri guda kamar yadda wasu ke faɗa ya zama darwish ruwish ba ba haka ake nufi ba to wanda ita ce irada da ake so kowane musulmi ya zama yana da ita a cikin zuciyarsa irada ta yaji cewa Allah ta'ala da ranar lahira su ne gaba su ne gaba a cikin zuciyarsa yana nufin Allah ta'ala yana nufin ranar lahira nufin Allah ta'ala ba shi yake nufin kakka nufin lahira ba da akwai waɗanda suke ganin in kana nufin Allah ta'ala to ba ruwanka da sakamakonsa shi kawai wato zatinsa a gwaran zatinsa kawai kake nufi ba ka nufin aljanna da ni'imar da take ciki wai suna ganin wannan shi ne kaiwa matuƙa wajen san Allah idan ba haka ba to kai baka kai matuƙa wajen san Allah wannan kuskure ne ko da kuwa suna so su nuna soyayya su ga Allah amma wannan fahimtar kuskure ce akwai lokacin da ɗaya daga cikinsu wani da ake kira shibli ya ji mai karatu yana karanta min kumbani uridun duniya wa min kumbani uridun al game da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama a yakin uhud da Allah ta'ala ce min kumbani uridun duniya daga cikin ku akwai wanda yake nufin duniya akwai wanda yake nufin lahira sai yayi ihu yace wa aina man yuridullah to cikin su waye kuma Allah yake nufin Allah wato duk cikin su ba na dauka wanda kuma ubangiji ta'ala anan ɗaya bangaren yaban sa yayi man yuridul akhirah sai ya ce wa aina man yuridullah to ina wanda yake nufin Allah kenan to da kuskure ne kuskure ne su ce su ba su da wata irada sai mahabbatullah an tambayi ɗaya daga cikinsu abu ya al-bistami aka tambaye shi ma za turid me kake ne fata me kake so ka samu sai ya ce uridu Allah urid wai uridu Allah urid to idan khairu khalqillah bayan annabawa da sahabbai bayan annaba da manzanni su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an ce a cikinsu man al akhirah akwai kuma wani wanda zai ce ya fi karfin wannan babu shi kuma babu duk wanda yake nufin Allah to yana nufin lahira duk wanda lahira yake nufi to yana nufin Allah sihofi ne mutalazimai masu lazimtar juna ba sa rabuwa da juna Allah ta'ala ya faɗa dangane da mata annabi ya nisa annabi in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-dara al-akhirata fa inna Allah 'adda lil-muhsinati minkunna ajran 'azima kaga ashe iradatullahi wa rasulihi baya kore iradatul akhirah Allah ce in kuntunna turidna Allah wa rasulahu in har kuna nufin kuna fatan samun yarda Allah da ta manzansa wal dara akhirah da ranar lahira idan annabin Allah ya ce annabi anna Ibrahim wallazi atmau an yaghfira li khati'ati yawm ad-din annabin Allah annabi Ibrahim khalilur rahman yana magana dangane da ubangijinsa yace wanda nake fatan ya gafarta min kurakurai na ranar sakamako ashe kaga akwai ashe iradatullah la tunafi iradatu ghairillah afwan la tunafi iradatu al-akhirah ba ta kore dan kana nufin Allah ba ba yana nufin kakka yi nufin lahira ba kuma ko in kana nufin lahira ba yana nufin baka nufin Allah ba mu duba ubangiji ta'ala a cikin waɗannan jumloli ce man kana yuridu al-ajilata man kana na farko kun ga wata kana sannan yuridu fi'li da mudari amma a na biyu sai ba a ce man kana yuridu ba sai aka ce man babu kana din sai kuma aka fi'li madi arada bambanta waɗannan jumloli ba haka kawai ba akwai hikima a ciki man kana yuridu kana kana a larabci da ta zo ta'ti li tufidu al tana nufin abu mai ba wato mai kasancewa ko da yaushe tufidu daimuma wadhabat wal istibrar sannan ga fi'ili mudari'i ya biyo bayan ta dan ya kara tabbatar maka da wannan wato dan a nuna maka cewa wancan kisimi na farko man kana wato san duniyar ta zama masa jiki kuma ba kakkautawa shi yasa aka kawo kana aka kawo fi'ili mudari'i kaza fi'ili mudari'i yufidu al-istimrar abinda yake ake ciki yake gudana bai tsaya ba to shi yasa za ka ga wanda zuciyarsa ta ta'allaka da duniya kullun cikin guri yake kullun cikin burace burace ba a tsautawa ina son kaza ina son kaza ina son kaza ina son kaza ya dinga maka lissafi kenan kuma da zai samu zai tsallaka na gaba kuma da zai samu zai tsallaka to da shi yasa aka ce bai tsayar da zuciyarsa guri guda a cikin abin da yake irada na duniya ba bai tsaya akan abu ɗaya ba a'a tafiya yake ba kautawa amma anan sai aka kawo fi'ili madi kuma babu waccan kana din Da a nuna maka cewa sun tsaye da zuciyarsa guri guda ba ta tsallan badaki ba barin wannan azirajen a'a zuciyarsu guri guda take sannan fi'ili mazi ya fi dabbobar da subuti da tabbata wato suna tsaye cak akan nufin Allah ta'ala kana man arada al-akhirata sun tsaya tak Allah kawai suke ne babu tsallake tsallake babu tsalle tsalle sannan ubangiji ta'ala a wannan jumlar sai ya sa sharaɗi uku kafin a samu sakamakonta, sai an cika sharuɗa uku to man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min na farko akwai irada irada ita ce niyya sai an samu ikhlasi yi dan Allah tsantsanta wannan aiki dan neman lahira kawai babu shirka a ciki babu yi da dan ko dan aji ko dan wani wata manufa ta duniya arada al-akhirata sannan gaba ya ce wasu laha laha din ita masana nufin laha aikin da ya yi don lahirar ya yi lam dinan lamul ajal ce ai li ajlil akhirah aikinsa dan lahirar yayi ba yayi dan a yabe shi ba ba yayi dan a ce ya iya ba ba yayi dan a ce ya fi kowa ba ba yayi dan a bashi wani matsayi ba ba yayi yana nufin kamun kafa ba ko neman alfarma to wannan sharadi na farko ke wanda kowa ya sani niyya tana shiga kowane babi na aiki a musulunci ba wani babi da za ka zaka buɗa na aiki wanda ba a buƙatar niyya ana buƙatar niyya ita ce ikhlas shi yasa al-irada tana zuwa da ma'anar ikhlas alqur'ani ma galibin ya faɗi irada yana nufin nufin Allah yana nufin niyya yana nufin ikhlas tsarkake tsarkake abu dan Allah kun sha jin hadisin da muslim ya rawaito na abu huraira hadisin mutane uku waɗanda za a fara rura wutar jahannama da sura da gobe kiyama mutane uku kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam awwalu man tusa'aru awwalu man tusa'aru lahu bihi an-nar yawm al-qiyamah thalatha mutane uku sune farkon wanda za a fara rura wutar jahannama na farko a zo da shi wanda Allah ta'ala ya ba shi ilimi ya ba shi ƙur'ani a fahullahu al wa allamahu al'il a tambaye shi mai kai da iliminka ya ce Allah ka koyar da ni bayan an zo da shi Allah ta'ala ya gaya masa ni'imominsa fa'arrafa ni'amahu fa'arafaha faƙala ma za a milta biya Allah gaya masa ni'imomin da ya masa ci to bai kai da waɗannan ni'imomin ce Allah ka bani alqur'ani ka bani ilimi na karanta na karantar sai ya gama bayani Allah ta'ala ya ce da shi fa yuqalu lahu kadhabta ƙarya kake yi li yuqala aliman li yuqala alimun wa qara'ta li yuqala qari'un qad qila ka ba da ilimi dan a ce malami ka karanta abin da ka karanta alqur'ani da a ce makaranci to kuma da an faɗa ba shi ke na an biya ka ba wannan kai niyya kuma duk abin da ka nema din nan a duniya da an gaya maka to shi ke nan. da haka wannan da ka ce ka karantar fi sabilillah duk ƙarya kake yi ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار Allah ya ce wa mala'iku ku kama shi a jashi akan fuskar sa giri aje aje fashi cikin wuta a zo da na biyu Allah ta'ala a zo da wanda Allah ta'ala ya bashi dukiya ya ciyar da wannan dukiyar Allah ta'ala ya sanar da shi ni'imomin da ya masa ya san da waɗannan ni'imomin ya yadda Allah ya yi masa ci to mai kai ci Allah ka bani dukiya na ciyar da su dukiya ka fi sabili na taimakawa addinin Allah na taimaki miskinai sai ya gama faɗa a ce ƙarya kake yi kayi haka ne don a ce da kai jawad mai yawan kyauta mai ungo-ungo kuma an faɗa an sa ka sahun masu kyauta faƙar ƙila da aka an biya ka fayi umaru bihi fayi sabu ala wajen sun bayin kafin nan a zo da na uku wanda shi kuma Allah ta'ala ya bashi ƙarfi ya bashi lafiya a ga ya faɗa masa ni'imar da Allah ya masa ce Allah ka bani ƙarfi ka bani lafiya na kuma yi fafutuka fi sabilika har an kashe ni rajulun mutumin da aka bashi karfi da jarinta ya shiga gwagwarmaya ta ɗaukaka addinin Allah har aka kashe shi sai ya zo ya faɗa ce ƙarya kake ba don wannan kai ba don a ce da kai jarumi kuma an faɗa an biya ka shi ma a je a jefa shi to kaga ashe ikhlasi ba karamin abu bane sannan abu na biyu wasa alaha sa'yaha yayi aikin irin aikin irin aikin lahir wato ba kowane aiki ba ba kowane aiki yayi zai samu sakamakon fa ulaika kana sa'yuhum mashkura ba hmm. a'a sai ya yi aiki aiki irin na lahira aiki irin na lahira shine aikin aiki da abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi na shari'a ya riƙe addinin Allah bisa littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ne abinda malamai suke kira almutaba'a ko almuwafaqa ba bil bid'a ba ba bil hawa ba ba ya bi bid'o'i ba ko ya bi san zuciya a'a sa'alaha sai Allah ya ce sa'ayaha yayi aiki aiki irin na lahira ashe kaga ba kowane mai faɗi tashi da da motsi da kazar kazar da sunan addini bane zai samu wannan fa ka kana sa'ihum mashkura din ba sai wanda aikin sa ya dace da aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba bid'o'i a ciki babu shirka babu san zuciya a ciki babu al'ada a ciki sannan Allah ce wa huwa mu'min kuma yana mumini wanda sharadi ne asasi dukkan wani aiki da mutum zai yi komin kyansa idan bai yi imani da Allah da ranar lahira ba ko mu ce bai yi imani da shika-shikan imanin nan guda shida ba to aikinsa a banza yake yi ba shi da sakamako ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يذبون نقيرا وقلت وانت يا أيكي يا أيكي نقري وهو مؤمن ومن عمل من الصالحات ومن عمل من ومن عمل صالحا فلا يخاف وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما aiki wanda ya aiki na kwarai fala ya kafu zulman wa huwa mu'min yana mumini yana mumini saboda haka wannan sharadin yana mumini sharadi ne asasi shine na uku waɗannan sharuɗa guda uku aikin mutum ba zai amfane shi ba sai ya zo da su kamar yadda wani daga cikin magabata yake cewa innal amal la yanfa'u al-'abda illa bi talat. aiki ba zai amfanar da bawa ba sai ya haɗa abubuwa uku niyyatun sadiqa niyya ta gaskiya shine ikhlas wa imanin rasikh da imani tabbatacce sannan wa amalin musib da aikin da ya dace ya yi daidai ainihin da shari'a to sai da Allah ce wa huwa mu'min ya ce fa'ula'ika kana sa'ayuhun mashkura to waɗannan su ne wanda sa'ayinsu aikinsu yake mashkura abin godewa duk wanda Allah ta'ala zai gode masa a aikinsa to zai sa kanka masa duk wanda aka ce an Allah ta'ala ya gode wa aikinsa to zai samu sakamako a cikin wannan aiki kamar da ya zo a cikin hadisin mutumin da ya ainihin shayar da wani kare yana jin kishirwa a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa shakara lahu wa ghafara lah Allah ta'ala ya gode wa aikinsa ya kuma gafarta masa ya gode wa aikinsa ya kuma gafarta masa ashe kaga aiki yana zama eh, abin nan Allah ta'ala in gode wa mai aiki to kuma yana ka masa a cikin aikinsa a cikin wannan aya ubangiji ta'ala yana mana ishara akwai tambihi a cikinta da yake nuna cewa ko menene za ka yi sai ka rike sabar wanda zai ce yana neman lahira yana son ya samu lahira amma baya aiki irin na lahira to wannan rudar kansa yake yana rudar kansa irin yadda yahudawa suke su nuna su ne daban su ne zaɓaɓɓu a gurin Allah amma ko ba sa yin abin da Allah ta'ala ainihin ya ya umarce su su yi laisa bi kun wala amani ahli kitab man ya'mal su'an yujsabi ba guri ne abu ba faɗa da baki ba ne. qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah aiki ne sai yasa Allah ce fa sa'alaha sa'yaha sannan kuma akwai ishara zuwa ga cewa ayi riko da asbab ko menene zaka yi to kakkabe ka nemi hanyar da za ta kai ka ga wannan abu akwai tawfiki na ubangiji akwai addu'a in kana son abu kana iya addu'a amma kuma wannan addu'a ba ita ke nufa kakka rike sababi ba dole sai a rike asbab al'ummar farko da ta samu ɗaukaka ta samu nasara ta samu ci gaba ta samu rayuwa mai daɗi ta rike asbab ba zama ta yi kawai ta ci gaba da abin da ta ga dama ta yi ba amma ta saki sababi don haka a cikin harka ta rayuwar duniya da harka ta lahira dole sai a riƙe asbab harka ta ci gaban rayuwa haka nan ba za ku samu ci gaba ba sai ku riƙe sabab shi wanda ya riƙe sabab ɗin nan kowa ne ne ba ubangi ta'ala yana iya bashi musulmi ne ko ba musulmi ba to dole a riƙe sabab kamar yadda za mu gani a aya ta gaba kullum duha ula'i wa ha'ula dole a riƙe sabab ya sa ubangiji ta'ala nan ya yi mana ishara zuwa ga cewa aikin a lahira ma ba a samunta sai an riƙe sababi ce fa'ula man arada akirata wasu sa'alaha sa'yaha sannan ce wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura sannan ce kullan nubiddu ha'ula'i kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min 'ata وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا نعم Allah ta'ala ce kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min a ata'i rabbika kullan numiddu dukkaninsu waɗannan ɓangarori guda biyu na farko wanda ya nufi lahira duniya da wanda ya nufi lahirar numiddu muna ba su mu ƙara musu ha'ula'i wa ha'ula'i waɗannan da waɗannan min a ata'i rabbika daga kyautar ubangijinka wa ma kana ata'u rabbika mahdura kuma kyautar ubangijinka ba wacce ake hanawa bace ce unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd ka duba ka ga yaya muka fifita sashin su akan sashi walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila amma lalle lahira ita ce akbaru darajatin mafi girman darajoji wa akbaru tafdila kuma mafi girman fifitawa saboda haka Allah ta'ala ya ba wa kowa da kowa ba wanda ya hana ya ba wa waɗanda suke neman duniya ya ba su gwargwadon abin da ya ga dama ga wanda ya ga dama kamar yadda ya faɗa su ma waɗanda suke nufin lahira ɗin Allah ta'ala ya ba su saboda haka kyautar ubangiji buɗaɗɗiya ce yalwatacciya ce insha Allah gobe Allah ta'ala ya kai mu za mu ci gaba kan wannan aya duba da lokaci nan za mu dakata وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته